Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Yayin da aka rufe shafin mijin aljana bayan da ya amai ya lashe abinsa, mutane na mamakin yadda gwamnatin Kano ta bar jaki take dukan taiki. ta hanyar tsaye mijin aljana har sai da ya ambaci shika ga aljinar. Amma an yi shiru kan muƙabalar Malam Abdul da malaman Kano. Shin ko ina aka kwana? Wata malamar makaranta ta shiga tsaka mai wuya bayan da aka yi zargin dukan da ta yi wa wani ɗalibi shine umul aba'isin rasuwarsa lamarin da ya sa aka rufe makarantar rikicin duniya wai da mere ake yin sa wani matashi ya caccaka matar yayansa wuka a ciki har sai da ɗan tayin da ke cikin ta ya rasu bayan fitowar hanjin ta waje. Aikin wani boka ya kwaɓe bayan da ya nemi wasu ɗaliban jami'a a nan Kano su kawo masa farar budurwa domin haɗa musu wani laƙani na cin jarrabawa. Muna tafi da wasiƙar mu ta kaico tunda dai yau take Laraba wacce Bahaushe ke yi wa laƙabi da ta bawa ranar samu. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Nasir Salisu zango ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka wanda masu salon magana sukan ce ka sha kallo. Kamar da aka sani dai kan wata kar tsami kwannafi ya faɗa dangane da batun tsaye da aka yi wa malam mai aljana. wanda ya ce ya auri aljana ɗiyar sarkin aljanu Suleimanu mai suna Ummu Sibiyan har ma ta haifa masa 'ya'ya. Daga bisani kuma da gwamnatin Kano ta kira shi domin muƙabala, sai ya mi'ara koma baya inda ya ce waccan magana da ya sambatu ne kawai irin na neman abinci. Har ma yake cewar shi ɗan mai ganye ne. ya kasa maganinsa na gargajiya ba a saye don haka ya fito da tsarin maganar aljanu da 'yan dabarun rufa ido domin yaudaran mutane su kawo kuɗi ya yi musu aiki kuma ya ce ya daina daga yanzu an yi ta yanke ta gilla kenan To amma mutane da dama da suka ji labarin mai aljana da waɗanda suka karanta a shafukan jaridu da dandalin sada zumunta daban-daban sun ce ba muhawarar mijin aljana ce damuwarsu ba a Kano. Illa dai muƙabalar da aka ɗauko za a fara ta girma girma tusar bako. Amma daga bisani aka yi walanke luwa aka bar mutane cikin ruɗani. Da yawan mutane dai na ganin cewar an fa bar jaki ana ta dukan taiki ta hanyar barin muƙabalar Malam Abdul Jabbar da malaman Kano. Kuma a tafi ana ta tsaye mai aljana. jama'ar kano da dama suna cikin tsammanin warabbuka dangane da waccan mukabala da aka ɗauko batunta kamar gaske har an saka rana amma kuma shiru kake ji wai malam ya ci shirwa saboda haka ne ma magidanta irin su malam abubakar ibrahim gwamnati ikon allah ke tambayar cewar ina aka kwana ne kan waccan mukabala wacce ita ce a ala ga almajiransa ga masallacinsa an dakatar da su an rufe musu masallaci an ana su gudanar da al'amuran da suke gudanarwa kuma an ki tsayawa a tantance tsakanin shi da ragowar malamai waye mai gaskiya akan abin da ya faɗa wannan ita ce kamata a yi shi kwamishina ga aikinsa ya tafi aikin mai aljana to ku me kiran ku kenan akan mukabala ya kiran mu ga mai girma gwamna ya duba Allah ya duba ma'aikin Allah ga abin da bai dama al'umma na menene tantance gaskiya da ƙarya tsakanin bayanan da Abdul Jabbar ya fitar da wanda malaman Kano suka ce ba daidai ba ne. Ba wai su gwamnati ne kawai yake mamakin yadda aka sha miƙe aka kasa gabatar da wannan mukabala ba domin da yawan masu sharhi kan batun wancan malami mai aljana tambayar da ke bakin su ita ce an gama da mai aljana Ummu Sibiyan to ina maganar mukabalar malam Abdul Jabbar ta kwana shin haka za a yi ta zama cikin rudani ko ko akwai ranar da za a fafata a ranar tsaye mai aljana dai wanda da yawan mutane ke cewar shi karamin alhaki ne wakilin mu Bashir Sharfadi da Aminu Abdu Baka Noma da Abdurrahman Hamisu na Madina da Fadila Nuruddin Muhammad sun tambayi kwamishinan addinai na Kano Dr. Muhammad Tahar Adamu Baba Impossible don jin ko ina aka kwana kan muƙabalar malamai da Malam Abdul Jabbar bai kuma ba su amsa ba ga ma su lokacin da suke tambayar. kuma za a kafa kwamiti ai ba mu gani wannan kuma sai abin da gwamnati ta yi ta baje barko yake cikin aka magana bacin mukabala kabala to za mu ci gaba da dukan juji dan dai a ji kukan gwazarma. Ma'ana dai za mu ci gaba da bibiyar inda aka kwana da batun wannan mukabala. To yayin da mukabala ta zama ƙila wakala nan kuma aikin wani boka ne ya kwaɓe. Bayan da wata budurwa ta tashi ballansa a ƙurataccen lokaci don kuwa aikin gama ya riga ya gama. Mai sauraro wannan labari ne mai cike da kalamai masu tsauri amma kuma dole mu rufe idanu mu sanar da ku ko ba komai gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah. Da fara dai wasu ɗaliban jami'a ne suka je gun wani boka domin neman sa'a a makaranta, kuma da zuwansu sai boka ya duba ya ce za a samu sa'a. Amma fa sai sun kawo budurwa fara wacce da ita za a haɗa wannan laƙani. Hakan kuwa aka yi domin ko ɗannan ɗalibai sun nemo mata farare zuƙa-zuƙa sun kai wa boka ɗahiri isa ɗahirar kadawa a madobi. Amma ko da boka ya ga waɗannan mata ya kuma shinshina su sai ya ce a ba za su yi ba domin suna bilicin. dole ɗaliban suka sake komawa suka bayar da cigiyar faran mace wacce ba ta bleaching shine ma suka samo wannan budurwa da ta kai ƙara gaban 'yan sanda nan take ganinta boka ya ce eh ta yi kuma ya buƙaci ɗaliban su ba su wuri domin gabatar da wannan aiki kuma fita suke da wuya bokan ya kusanci wannan farar budurwa ya kuma ɗebi wani abu daga jikinta ya cakuɗa da nasa ya wa ɗaliban ya ce shine mahaɗin laƙanin. To amma jim kaɗan bayan kammala aikin sai wannan farar budurwa ta fara jin sauyi a jikinta. Daga bisani ne aka shaida mata cewar ai wancan aiki da boka ya mata tamkar an yi amfani da taurarinta ne domin neman kuɗi don haka ba za ta zauna lafiya ba hakan ne ma yasa ta firgita ta garzaya ga 'yan sanda ga mazanta wasu da kakakin rundunar 'yan sandan jihar kano dsp abdullahi haruna kiyawa suka je suka yi neme ni saboda a kwanta da ni sun ce koma me za su iya ɗauka in ban yadda ba ni kuma sai na yadda zai aiki da spirit ina saboda ya samu kuɗi. Nahiru isar kadawa babban boka ne mai gani har hanji wanda kuma rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi masa kwantan ɓauna ta kame shi. Ya amsa cewar haƙiƙa ya aikata wannan baɗala domin haɗa wa ɗaliban laƙani kuma wannan ba ma fa shi ne farau ba. Da suka zo suka same ni suka yi min bayani na ceto sai na ceto kenan za ku je ku samu wannan mace fara in kuka samu to shi ku zo da ita amma ku tabbatar da cewar wadda kuka samu wacce ta yadda ce kar ku zo da wacce ta yadda ba in kuka zo da wacce ta yadda ba babu ruwana. su ma ɗaliban da suka je neman wannan sa'a gun bokar kadawa madobi sun bayyana ainihin abin da ya faru lokacin da 'yan sanda suka dadime su. Da ni da abokina sai muka tafi gurin wannan domin ya taimaka mana don samun nasara akan jarabawa mu. Ya ce mana ina da buƙatar farar mace wacce ba ta bleaching. Bacin ya samu abin da ya samu sai ya sa a cikin wani abu sai ya ce mana to mu je insha Allah buƙatar ku za ta biya. Daga bisani ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna ya bayyana cewar rundunar 'yan sandan jihar Kano ƙarƙashin CP Sha'ibu Dukko na kowa ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen murƙushe miyagu masu fakewa da guzuma suna harbin karsana. Kwamishinan 'yan sanda ya sa an dawo da wannan korafi babban sashen bincike manyan laifuka da ke banfai wanda da zarar an kammala bincike duk wanda aka samu da laifi za a gurfanar da shi a gaban kotu. To sai mu ce Allah ya kyauta ya kuma shiga tsakanin nagar da mugu. Masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. To anan kuma makarantar Jammaja Academy da ke nan Kano ta fara ɗaukan ɗalibai masu yin karatu a ranakun Asabar da Lahadi da kuma ɗalibai masu yin karatun English da General Knowledge da safe a ranakun Litinin Talata da Laraba ko kuma Alhamis da Juma'a. Shi ma da safe, masu sha'awar shiga su hanzarta zuwa ofishin Jammaji Academy da ke randa bawul na Tal'udu domin sayan fim akan kuɗi naira dubu biyu kacal. Ana buɗe ofishin kullum daga karfe tara na safe zuwa bakwai na yamma. A nan kuma wani ɗan kasuwa a nan jihar Kano mai yin hada-hadar filaye da gidaje ya bayyana da gidajen nan tan ƙasa tan ƙasa da hukumar efcc ta sanya wajen lamba da ake zargin cewa gidaje ne mallakar brigadier janar jafar muhammad daraktan harkokin kuɗi da mulki a ofishin mashawartan shugaban ƙasa akan harkokin tsaro baba ga gana gwano, ba na wancan soja jafar muhammad ba ne illa dai mallakarsa ne shi ta nemi inusa wannan ɗan kasuwa ya bayyana cewa ko kaɗan babu ruwan biri da gada tsakanin waɗannan gidaje da kuma Birgediya janar Jafar Muhammad wanda hukumar EFCC ke yin bincike a kansa. Lauyan wannan ɗan kasuwa barista Sagir Suleiman Gezawa ya yi ƙarin haske yana mai cewa ko kusa ko alama wannan gidaje mallakar wanda yake karewa ne Alhaji Tanimu Inusa kuma harkarsa ce siyan filaye ya gina gidaje ya siyar. Alhaji ga wanda suka san shi da yawa sun san shi dan kasuwa ne. Kadarorin nan da aka aka aka yi makin ajiya akwai gidan kwanansa inda yake muhallansa. Wannan gida ya mallake shi tun a shekara ta 2009 kuma yana cikinsa duk wanda suka san shi suka san gidan kwanansa sun san tsawon shekarun da yake wannan gida. Na biyu akwai ofishinsa da yake kan titin Justice dahiro Mustapha a nan titin Farm Center. Shi ma wannan ofis ya mallake shi ne around shekara ta dubu 2011 wato 2011 tun tsawon wannan lokaci yake wannan wuri yana harkarsa ta kasuwanci irin wadda yake yi barista sagir suleiman gezawa kenan babban lauya a nan kano can kuwa daga unguwar maidile wani yaro ne ya wa matar yayan sauka har ta kai ya kashe ɗanta inda da ke cikinta bisa zarginta da cewar tana yi masa rowar ruwa Wakiliyarmu Farha Nafi Abdullahi tana da cikakken bayani. A daren jiya ne dai wannan matashi ya yi tattaki har zuwa gidan ɗan uwansa, ya kuma ƙwanƙwasa ƙofa ta buɗe sai ya ɗauki wuƙa ya caccaka mata a ciki, har sai da ɗan cikinta ya mutu. A lokacin da rundunar 'yan sanda take tambayarsa dalilin yi wa matar ɗan uwan nasa aika-aika, sai ya ce ya je gidan da azumi ta hana shi ruwan sanyi da sallah kuma ta hana shi tuwon sallah farko na je gidan da ranar sallah da ranar azumi na je gidan da sun Allah ta yi wa dan dan samu ruwa isha zai zai ce babu kuma in ka bude farjin da sai ga akwai ruwa sai gidan mu ba da ya sani sai na ko ka na yanke ta an na yanke ta an sai a cikin ta Ɗayyabu Zakariya ɗan uwa ne shaƙiƙi ga mijin wacce aka yi wa aika-aika. Ya shaida wa ‘yan sanda su ɗauki matakin da duk ya kamata akan wannan matashi duk da kasancewarsa ɗan uwansu. Ina bukata kawai da ya karya doka ya yi ba daidai ba hukuma ta mahukunta ya daidai da laifinsa. A yanzu haka dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce da zarar sun kammala bincike za su gurfanar da wannan matashi a gaban alkali. To Allah ya kiyaye ya kuma ganar da mu gaskiya. A nan kuma hukumar makarantar madrasatul Qadi Ahmad Islamiyya na farin cikin gayyatar al'umma zuwa rufe daurar haddar alkur'ani mai girma izifi talatin cikin kwanaki talatin na ramadan wanda aka gabatar karo na goma sha takwas wanda za a yi ranar lahadi biyar ga watan shawwal hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da shida ga watan da muke ciki na shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya da karfe goma na safe a rimin gata kusa da sabuwar jami'ar bayar da kenan kano uban taro mai girma mai garin rimin gata alhaji darda'u yahaya shugaban taro mai girma malam faruk sani galadanci sai kuma babban bako na musamman mai girma murshid amin farfesa sas galadanci allah ya bada ikon zuwa amin Kafin mu je ga wasikar mu ta kai ga takardar neman taimako ta Habiba Musa Haruna wacce ke neman naira dubu talatin ciko bisa aiki da za a yi mata asibitin Muhammad Jidda da kuma Halima Sha'ibu Hassan wacce ita ma ke neman naira dubu talatin da biyar daga asibitin koyarwa na Malami Kano. Dukkaninsu sun ce ba su da hali don haka suke ku bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarsu kamar yadda aka saba da fatan bayan Allah za ku taimaka. Yanzu kam lokaci yayi da zan sada kudazun nera garba baban ladi wacce ta shigo domin karanto mana ci gaban wasikar ta takaicu. Masu sauraro a makon da ya gabata mun tsaya ne a inda take ba mu labarin cewar babu irin azabar da ba a gana Abubakar ba amma ya ce ba shi ya ɗau sarƙar ba gashi kuma talakawa ne fitik ba su da abin da za su biya ta domin mahaifinsa bai bar masu komai ba sai ɗan ƙaramin gidan da suke ciki. Dattijan unguwa aka yi ƙungiya domin a bani haƙuri, amma na ce sam sai an biya ni, inda daga ƙarshe azaba ta ishe shi, ya amsa da bakinsa cewar shi ya ɗauki sarƙar kuma ya ɓoye ni a gidansu. Hakan ne yasa aka ta saƙeyarsa har gida inda daga isassu ya fashe wa mahaifiyarsa kuka yana roƙonta da ta amince a sai da gidansu domin a biya kuɗin wannan sarƙar saboda wallahi ba shi ya ɗauka ba nan fa suka ci gaba da dukansa suna faɗin ya raina musu hankali mai sauraro in takaice maka zance dai a sanadiyar wannan sarka abubakar ya rasa ransa ita kuma mahaifiyarsa ta kamu da ciwon zuciya ɗana kuma tun da abin ya faru ya tattara ya bar min gidan har yanzu ban san inda yake ba ma sauraro ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan wasiƙa mai cike da dana sani to gani gaba wani dai an ce ya ishi wani tsoron Allah